يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 goma goma ga watan julai watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladi Allah ya sake taruwa ya sake haɗa mu a wannan majalisi na bakwai na karatunmu da muke nuna wasu imam malik a wannan masallaci masjidu abdullahi ibn abbas rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba yau za mu tashi babi na shida babu naumi alis sala babu naumi alis sala mai karatu zai tuno da hadisai da hadisi ɗaya da ya gabata sannan da tawadda malik ya bayar ta sama ya ce haka ya ce mutanen madina sun ce ma'ana hadisin ɗaya da ya gabata da aka ce wanda a kusa shi inda ya ce na sama kan wa haddasa ni an malikin an nafi'in أن عبد الله بن عمر فغمي عليه فذهب أخله فلم يقد الصلاة شيء كنت كفر لمن shin su ma da take ta hana sallah shi ma bacci haka yake ila gani shi ma bacci haka ne to shi yasa alaka kulla babin da aka kai da babin da ya gabata ila mun fahimta mala yana so ya nuna mana cewa su ma adda wancan hukuncin na in suma ko da kafarka lokaci ya fita shi ke na wannan sallah za ka mayar da ita amma ban da kwana mun gane wannan abu na gaba cikin fatawar da imam malik in ka kashi daga kanka kaɗan bisa ga wanda hadisi muka karanta haka ce kala ya haya kala malikun man adaraka alwaqta wa huwa fi safar ina da kun gaishe ko fa akhara as-salata sahiyan aw nasiyan hatta qadima ala ahlihi أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر مسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه kuka ce wannan fatawa ce da Imam Malik ya bayar ko sai ya yace mi qala malik wa hadha amru huwa alladhi adraktu alayhi an-nasa wa ahla al-ilm bi baladin ko duk waɗannan a hankalce mu tsaya a cikin hance za mu samu hukunci cikin hadisi da aka yi waɗannan fata wata na cewa na cewa idan tana ta kuce ma yadda ta kuce ma za ta rama ma'ana idan sallah ta ta kuce ma ko da daren na ka tuno za ka rama ta za ka yi ta dare ma'ana bayyana ko haka in sallar rana ta kuce ma za ka rama ta koda cikin dare na za ka yi ta sallar rana ma'ana ne ma'ana a tafi kenan ko akwai wannan hukuncin kaga sai ka ɗauke ka a kan salatul musafiri mu karanta hadisi حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أو مسيب مسيب أو مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرى حدوا أكرشم حديثه wannan hadisi daga malik daga muhammad ibn muslim ibn shahab zuhuri mun san shi ya tago ce mu daga sa'id ibn musayyab wanda mai tsari ka ce akhil mutakaddimina ko muna tunawa kenan akhil mutakaddimi ya rasu shekara ta 94 bayan hijira shina kurkusa kware kware yayi karatu da sahabbai mafi yawa babban malamin sa ne surkin shi Abu Hurairah radiyallahu anhu Abu Hurairah surkin Sa'id ibn Musayyib ma'ana Sa'id ibn Musayyib shi ka auren iyar Abu Hurairah shi yasa ya al'adanci in zai ba da labarin hadisin Abu Hurairah sai faɗi suna sai ya tsallake shi asalin sun daga yake an Sa'id ibn Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dun tabi da kai na ji annabi ya ce daga katar ga a turkinsa Abu Hurairah radiyallahu anhu yana dan kawai ko hillanci da faɗin suna ne saboda haka wannan hadisi muttasilin kuka damu amma ka wahala ka ce sa'id ta sa'id tabi'ina kaza kaza kaza kaza wulida fi asl khilafati umar ibn khattab radiyallahu anhu wani zalika fa inna asnad in ka ko duk da taso ba abu huraira an malamin sa a wannan hadisi malik ya kasance shi ma idan sa'id bin sa'id ya bi an ba sai ba kuma sa'id bin sa'id ma bara ka'ida malama hadisi sun san shi ma malamin ya kawo min sai mai kawai shi ya faɗi wanda ya faɗi ina fata mun gane amma wasu malaman hadisi suka hito tsara hakan ya faɗi ya faɗi kuma su rubuta wanda ya faɗi game da shi ma'ana yanzan imamun bukhari da imamun muslim idan sa ibn musayyib ya suka samu hadisi ta ibn musayyib sai ya hito tsara hakan ya ce an abi hurara suka rubuta shi kila kaga yana cikin shuru da irin sharuɗa ko ko tsarin da wani malami ka dokan mace ne ko amma sarahata mun san yayi shuru yana nufin Abu Hurairah shakka a muslim ya fito yace an ka ce an sa'id min musayyib qala akhbarani Abu Hurairah ko haddathani Abu Hurairah a muslim ya fito haka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya dai eh ولو يشيبه ولا ولا نفتح يتكلم يكفي أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبرة اللي دول أقويت ونا ورأي بنت أتم محل أجنن محل الاستشهاد فنقول هذا مقارسة متفادة تحديثه annabi sallallahu alaihi wasallam hina kafara lokacin da ya firfito min khaybara daga yakin khaybar shekara ta nawa kenan shekara ta bakwai bayan hijira ko ko a shekara haka yake shekara ta bakwai bayan hijira khaybar kenan lokacin da shi Abu Hurairah radiyallahu anhu shiga musulunci hina kafara min khaybar wannan hadisi za mu ga ya ce khaybar hadisin ya sake fitowa da wata ruwaya ya ce min ɗari ke makkata a wata ruwa ya fito ya ce daga hudaybiya a wata ruwa ya fito bai hito ko ina ba hadisin abu kada da shi da imran bin husayn ma'ana mun samu wani wuri an kace khaybara wani wuri an kace hudaybiya wani wuri an kace dariku makkata wani wuri kuma an kace sai ya dawo daga wata fiya ba a faɗi ba sa malamai suka ta rigingimu shin waya abin yake shin mas'ala ta yi ta faruwa ne da sau ɗaya ta faru sau biyu sau uku sau hudu ko ko ne gudata? ta إلى بعض المنجان إمام ابن حجر الحفظ ابن حجر رحمه الله تعالى الإمام النووي دستور مصر يوم لما حدثي سنت فكر شواوانا كدية تاوى رسو ليوى ما توقع داما تاوى رسو أفو كما يجمي أوجد المسالك شرح موصى إمام مالك يبين هكي تاوى رسو أما وسو سنت فكر حكا كما كما ابن عبد البر سنت فكر حكا كم حكا يتي تاوى رسو ليوى يتكو كلمة حكا yace ai khaybar ita ce hanyar da aka bi a zo hudaybiya da sauran da sauran su amma ala kulli hali kauli rafihi ta faru ba su kai ba za mu gani insha Allah na قفل من خيبر أسرى النبي سيئت هي الدليل yayi tafiya kai tafiyar gari mafi yawa in magariba sai akan aji kaya sai a kwanta a huta da sashi a kashi amma saboda tsawon tafiya kuma an kagar ba a koma gida ba aka ɗan taɓa tafiya cikin dare aka yi tafiya har zuwa tsakiyar dare a rawuna cewa har an ka wace sulhu dare a rawuna ma a wata ruwaya ma yana cewa har annabi sallallahu alaihi wasallam mafarin ma yace a tsaya shi ya kama gangaɗi bisa a hawa ana tafiya kwana na kan lokaci ana tafiya kwana kan lokaci san dai ƙarshen dare tsora ɗan ya rage alfiri ya keto annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a sun gaji shi ma ya gaji sannan sai ce a kwanta sai aka dan roma ma hatta idza kana min akhir al gashinan sai da can karshen dare arrafa sai dan roma ma kwana karshen dare shi ya arrafa shi aka ci mata arisu arrafa sai dan roma ma an fahimta ba arrafa kwanan dare a arasa yayi amarya kina gani ko daga irki kenan arrafa da shadda ya yi kwanan dare ko mhm. wa qala bi bilal to yanzu ba a fada sai ce ma bilal ikla ikla lana subha bilal ka tsare muna subhani kaka kwanta kai ka tsaya kai muna dako halau kullum man yakla ukum halau shine tsare kai dako kai tsaron abu kai abu ya kucce bilal ya kai muna gari kaga kenan a tafiya ana iya sabatun guda kamar da muna tsaya ga ko ba haka ba a ce gashi nan mu mu sa yi karatu su ko su tsaye kuma duk ladan mu guda ko ba haka ba kai da kanka kai karatu cikin masallaci kai sallah kai ni kai ni baka yi dada ba ko eh sai ke la'ala na subha ka tsare muna sallah ko ka tsare muna subha ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم sahabai sun ka kanta wa kala وكلا ma ما قدر له bilal ya yi taku ya kuwar kudin abin da Allah ya kaddaro masa ya yi ce, to can dai ka san kwana wa da shi sun masarada sai ɗan jingina kan ilara yi zuwa ga ɗan lagid nashi a abin da kayan tafiya ana cewa rahila raƙuma ana cewa rahila kayan da aka azama raƙumi duka wannan ana fassarawa sai dai suna fassara ga rakila sun ce amsi atahu in ka diba sharhi sun ce amsi atahu kaya nai eh don asali ma wanda yake Allah ya kai ya ce bari ya maganin shi sai kwana ya tashi yayi tanan su yi hatta sallama kujara sai ya gaji sai ciki bari dan kwanta amma ne ya kwanta da gingine ya kara kai ne na cikin ruwa don kore alfijir ya ce to yi saurin ganewa amma ina كيلا جهنا وهو جهنا أشي وهو مقابل الأجل وهو مقابل الفجر ينا ينا ديب الفجر مقابل الفجر ينا ديب الفجر نعم ينا ديب الفجر فقال قد عيناه شو كمان سئل النسون ترجعيش فقال قد عيناه kudanun suka yi suka rinjaye magana ba su a ina ku haka yana ji ba duniya guda wani kan magana ya yastaqim rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai farka wala bilalun idan bai farka wala ahadu min al babu wanda daga cikin ayyuka wanda ya farka gaba ɗaya kowa kwana ɗauke shi hatta darafatku hatta darafatku shams arata su karra zahin rana da ya duke su shi ya da su annabi sallallahu alaihi wasallam fa fa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zazo ya tashi firgice saboda ne saboda lokaci ya wuce ko kai safan da ya san makara wani ki tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi firgice fa qala bilal na ganin tashi ya sauri ya kawo hanzari يبتهي يبتهي يا رسول الله أخذ بنا بنفس الذي أخذ بنفسك النبي والله كان يكتب جنه الله والله هو النبي يتكام رأيوتك بيحسيسك فاشبه ما شيء كام رأيوتك معنى قال إن أبيك السيانة بقى بس لا أنا لك أخذ كوكي باقي هو هكذا هو هكذا إيه فأنا إيه، إيه. لما سافرت الله المسلم فيك أي بلال إنا بلال إيه، وفي رواية أين بلال إنا بلال yace bi abi anta ya rasulullah bi abi anta wa qul ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi wannan uzuri na mai kari fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace bi kitabi to kuwa ya azu turki fa hau turki kuwa ya azu turki a hau a hau da kodi ba a tura kuwa ya rinka tatta a gan hawa ne ba kuma su daga kansu kuwa ya rinka tayarwa wal'akadu shai a suka ɗan tafiya suka tsallake wannan kwazazzabi inda suka kwana suka sa suka bar wurin sai da suka ɗan nisa ta ɗan sun ma'amara rasulullah suna kallon da lala sai annabi sallah sai umarci da ya a kama salatu sai tsaye da sallah sai tsaye da sallah fa sallatihim rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subha annabi sallah sai sallah subha wannan ruwayar imam malik kenan nan ta tsaya amma ga ruwayar a muslim ita ma ba ta layin abu hurairah ba ta layin abu qatada sai ce sai mu sallah sallah fa amara bilala fa alqara wa aqam sai shi bilal yayi kiran sallah sannan yayi iqama ina ba ta mun gane in kun tuna a cikin karatun na bulugul mara shi ma ne ya kawo hadisi sai ya ce wasiha ya ce wa sai kawo hadisi ya ce an ajiye katadarta. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام لما ناموا كوفين منهم عن الصلاة تشراه مسلم abin da aka fi a fikar ashe in sallah ta kuce ko kuna jama'a cikin wancan waya ashe ana kiran sallah sannan ana ikama kila fahimta da ita wannan kokari yace ashe kiran sallah sallah aka wa kira ba lokaci ba ko lokacin ya fita kira fahimta kuna ji wasu ka ce mai a ai dai lokacin aka wa kira ai wanda ya bacci ya dauke in ya farka shi an lokacin ne an yanzu lokacin na aiki ala kulli hali bi abin da su in ce ana kira sallah ai ikama in jama'a sallah ta kuce mu fa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam thumma qala ina qad sallam dan da sallah ya sallama sallah kada ayi wa barama eh kaka ce ranku qad sallata fa idza qudiyatis salatu ya gama sallah tun baran kona Nabi sallah sai ce man nasiya salat wanda ya mance da sallah man nasiya as-salata haka yazo a cikin ruwaya ne wata ruwaya muslim ita ce ta yace man nasiya salata kauna ma'anha eh wanda ya mance da sallah ko ya ne bacci bacci ya dauke shi suka ce ita ya kamata ma Malik ya kawo zulmi shi abadin babin babin launi an salati ko ehe wannan ruwa wannan gabar ta ta shigo man nasiya salata falyusalliha idza zakara wanda ya manta da sallah ya sallace ta idan ya tuna idza ha idan ya tuna suka ce kenan ba sai a cikin lokacin ya dawo ba kuma ta suka in kama ce da azhar ba karama ta sai azhar ta gobe ko in kai azhar ta gobe kai a'a idza ha lokacin da ya tuna إن الله تبارك وتعالى يقول إن الله بدك تركينا شواء في كتاب أسكن التاتن صح وأقم الصلاة لذكري وما هكذا إذن شهاد من حديث كنا آية وأقم الصلاة للذكرى للذكرى وأقم الصلاة كتين صلى للذكرى دون تناك وأقم الصلاة لذكري كتين صلى دون تناواتا دنيما ko ba haka ba ni tuna ta sheka tsaye da ita ka suka fasarawa duk da masu yamma suka fi suna cewa a kiris salata ne zikiri ka tsaye da sallah ne zikiri dun tunani ba sun aza ta ga kucewar lokaci ba a'a ne zikirin lahi ta'ala kisa aka sallah ko ehe amma nan ruwaya ta fassara kenan wa aqimis salata li dikiri ka tsaye da sallah idan kammance ta a lokacin da duk tuna li dikiri ina fata mun gane wannan hadisi a gurguje shi ya nuna mana cewa mai bacci ba daidai yake da wanda ya suma ba ko ba haka ba mai bacci ya sa wanda ya suma wanda ya suma lokaci ya wuce shi ke nan bai rama ba amma ni amma mai bacci ta da ya tuna sai ya farka sai ya yi ka mun fahimci wannan sannan na biyu lafazin da musulmi ya kawo a cikin wannan hadisi a cikin wannan hadisi yana ƙara ba mu hujja ta imam malik yake ya mutum 'yan mata da sallah wajen tafiya idan ya zo gida zai rama ta rewa ta kucce mana ta kucce mashi a cikin lafazin musulmi ya ambata haka yace idan mutum ya mance da sallah ko ya yi kwana ba kika ba shi yi ta falyusalliha falyusalliha kama kana yusalliha shi sallace da kamar yadda ya kasance yana yin ta sadda ya kai kila an fahimta kenan babu ne babu itibari da lokacin zakarama inna mal itibaru da lokacin da kuce ina ta mun gane wannan shi a hujja dan da cewa yana halatta in sallah ta kuce ma ka jinke karama ma'ana ko da ka farka lokaci ya wuce to da lokaci ko da ka farka rana fito sai yana halatta ka dan jinkirta ta zuwa minti 10 ko ishirin ko talatin ko awa guda suka ce ni a hujjar su suka ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam da an ka farka bai gaggace ku tashi ku tashi ni sallallahu alaihi wasallam sai ce ke tadu mubawwir to ta yadda an ka an ka bawwir an ka zo wani wuri ya nuna kenan ana jinkirtawa wani ana ƙara a wuce lokacin da an ka ce ta kuce ba ba ta kila mun fahimta la ta bin misali kila sai kasin da baka yi azhar ba ko da kasin da baka yi azhar ba kana cikin kasuwa ko ba haka ba kila baka da wurin sallah to ana yi ma ɗahiri da ka fito sai ka fito gida in ka zo gida lokaci da abin da sauran lokaci ko ko ka zo gida da ɗan hankali sai ka a walla sai ka rama wannan sallah ina fata mun gane wannan ala kulli halin sallah dai ta an kamance ta ana rama hadisi na gaba وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بطريق مكة wannan hadisi shi ma daga malik da zai bin aslama sai zai bin aslama ya gabata ya wuce sai dan aslama aslama shine bawan umar bin khattab radiyallahu maula umar bin khattab zai yana cikin yana cikin manyan manyan malaman madina zai bin aslama wa huwa min ar-rabi'a amince to shi ba sahabi ba ne yace annahu arrafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ruma ya kwanta lailatan wani dare fita yake makka hanyar makka sai ce hadisi mun kaso amma ba mun kaso na ba saboda ya yi ko da sa'i da abu da sun kawo shi mansula ina gane hadisi na sanan ne abu da imran sun ruwaito shi sana ya sahaba sai ke sannan na biyu wasu danganta sun ce ruwayar sahaba ita ka nan shi ma bai ambace ta ruwayar wa abu hurairah radiyallahu anhu ala kulli halin imam malik ya hakan shi bin mutalfa shi ya kawo shi babu wata matsala kuma hadisi na ingantacce Thank you. yace arrafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatan bi tariqi makkah wa wakkala bilal kun ji ba shine hadisin yassa bilal yayi daku ya wakkala bilal an yuqirahum lis-salah yadda da kada su in lokacin sallah yayi fara tsada bilal sai bilal yayi barci wa raqadu duk kowa yayi barci annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sauran sahabbai hatta sai kazu wa qada tala'at alaihi ash-shams rabu man da barci ko da sun ka falka alhali rana ta fito sai sai kazan kawo mutane suka falka gaba ɗaya wa karfa bi duk sun hirgita فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا كنا في الباص المريد أن يركبوا هو يهورا قماتي أبور لن دعكي حتى يخرجوا من ذلك الوادي حتى فتدوا النار واحد عند سنك فانتا في التوري وقال أغارلين بيتي فتاش المريد يكشي مسو إن هذا واد به شيطان wannan fasiri na akwai shi a ciki ashe kenan duk inda kai kwana akwai shi a ciki kai sallah nan a a ta sun ka ce wannan za ta kan wannan sallah sallah nubuwa ce da duk inda kwana ɗauki kan ba ka sallah nan sai dai ku san yace yana da kyau in kana da filan ka ɗaki biyu ɗaki guda kai kwana a tsara ta wace. Ka fito in ka tafi kakkaye sallah nan cikin wannan ɗakin yace ka koma wani ɗaki yace dinni yace don kare ka tuna wannan hadisi kila aka huta a cikin sharhi ne da yayi a cikin sharhin da yayi na bulugul marami haka ya ambata yace don ka tuna wannan hadisi kila gane kuma kai koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam amma cewa inda aka kwana kuma san makara shiga a ciki yace babu abu yace haka da sai da rabi kuma ba mu da rabi kila yi mu farashi ruha ta kharaji sai suka hau har suka kawo wannan rafin suka fita in zalikal wadi daga wannan kwazo zabe rani ko wannan wadi kuma amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yanzu annabi ya basu kudure su sauko wa an yatawaffa fi awal wa amara bilalan kun ji ba an yunadi ya bisala ya umarci bilal ya kira sallah ya kira sallah au yuqimu ko ya kama shakkar rawi amma dai ruwaya musu babu babu shakka an yunadi ya bisalati wa yuqima haka ta shiga ruwaya musu قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مكان صلى هذا مصلى ثم انصرف اليهم فعن كما صلى صلى يجيو وقد راى من فضلهم سيجد على مسلم البدع saboda me saboda abin ban mamaki har da man sallah يا ya الله kaga akwai abin tsoro sosai فقال في أمر سلسلت يا أيها الناس يا كمتاني إن الله قبض أرواحنا الله شيك رايكم ولو شاء لردها إلينا في حين غيرها da ya so da ya mayar muna ita ba wannan lokacin inda ya ga dama in lokaci ya mayar muna ita inda ma ya ga dama yana ki mai da muna cewa ga lokacin ya wuce saboda haka ba alaihin mu bane fa ila raqad ahadukum daga yau idan ɗayan ku bacci ya kwashe shi an salati bai samu yin sallah ba auna tiyaha kun ji ko yammance bai samu yinta ba sun mafaza ilai hasan ya firgita ya zabura to fadi salliha sai ya sallace ka gashi kama kana yusalliha fi waqtiha kama kana yusalliha fi waqtiha saboda yi da sallah ta fice ma haka kake ta in kana maka san sallah ta fice ma idan ka shigo gida to salatul mufatil zakai inda sallar ta wuce ko da ka shigo gida haka innan gida tabbata kakkata kana san cikin tafiya ka tuna cewa ka manta da sallah ta gida za ka yi ta salatul muqimi kuma ya tabbata gida don hujja fal yusalliha kama kana yusalliha fi waqtiha ina da an ba da amsa ga wancan ko ثم التفت رسول الله صلى الله عليه waiwaya وسلم يويوي إلى أبي بكر يبدي أبو بكر فقال أبو بكر كيف wannan مؤمن suka ɗaya kuskus sai ce ni da su yin na a wata kasa wani abu shaidan a ta bilal shi ya zuma bilal wa huwa qa'imu mai illa ina sallah na ina sallah ce ba da'a sai shi ya kwantar da bilal ya mai lallan bai ba yuhaddi'u yana daddaga suwayin bilal kama yuhadda'u kama yana aka daddaga suwayin yaro a kanama haka da gari shi ɗan ce eh ga haka annabi sallallahu Sallar ya ba bilal kudu ko ba haka ba shi ɗan yace amma bari ka biya a nan tambaye bilal an haka an kai ba bilal tambaye ba thumma da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilal sai annabi ya ce da zo ليس الله في وسلم فأخذ رجلان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمل يبقى من الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بكر أي ديت لما نقول صلى الله عليه وسلم أبو بكر أبو بكر شيء كده قال أبو بكر أشهد أنك رسول الله والنجيم باب النهي عن الصلاة بالهاجر هي ذاك كي صلى to Allah ka ka kai gardama da lokaci duk komi faɗan sallah ka komi sun ka samu ladar sallah kamar lokaci ya shiga kar ta kokowa da lokaci annahi wa an salati bil hajj an hana ai sallah da karjin rana musamman lokacin bazara eh eh gashi nan حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن شدة الحرب Haƙiƙa tsananin zafi min baiti jahannam yana cikin numfashin jahannam saboda haka sai zashtadda al idan zafi ya tsananta fa abridu alsa ku sanya ya ga sallah ku ja sallah da ɗan shiga sanyi sanyi ku ɗan ba da tazara ɗan sanyi sanyi wa qala annabi ya sake cewa ishtakin nar ila rabbiha wuta ita ta kai koke da ubangijinta ta qala ta ya rabbi ya ubangijina ba a ba. sashe na na cin sashe zahi ya yawa sai zan sashe tana cin sashen ta fa azina laha shi na Allah ya mata izini sai na ni, sai numfashi lokaci biyu fi kulle amin ko wata shekara numfashi biyu nafasin fi shita'i wa nafasin fi saifi numfashi lokacin hunturu numfashi guda kuma lokacin bazara za mu ƙara fassara gaba ce idan kun ga tsananin sanyi numfashinka idan kun ga tsananin zafi numfashinka don ita jahannama akwai unit tashi azabar sanyi kamar yadda akwai tashi na azabar zafi kila fahimta amma nassi sai ce mana in zafi ya tsananta aka sanya ba in sun yi tsananta ba kila fahimta in san yi tsananta gaggautawa in zafi ya tsananta sanyawa wannan hadisi da Allah ka ce in kiɗa ya kaɗi sun a dawo gini ya kare tajin ina ko ba haka ba kuma ya kawai ɗaga daga manzon sallah sallah sai kuma wa haddathani malikun an abdullah ibn yazid مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي إذا اشتد الحر إذا انزاتي فننت فأبردوا عن الصلاة كفن يصلي إن شدة الحر ومن فنن ذاتي من فيد الأبن daga cikin numfashin zahannan wa zakara abu hurare ce annabi ya ambata a kula wa zakara zakara fi'lu madar وفاء ضمير مذكور في تقدمه يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم هو شيء كثير وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنبت أن النار شيوا وتا اشتكت إلى ربها أكيد تزوى أبنجدك فأعدت لها sai Allah ba ta izini fi kulle amin kowace shekara da na fasa yi da numfasa su biyu na fasanta sheka'i wa na fasanta sahihi na amince da wancan sun gudana ko wancan ko ba haka ba ehe murtali na ko ba haka ba sahihun bi gaibi kenan saboda haka hadisi ingantaccen na babu matsala shi yasa ibn abdulbar ya ce dukkan marasilul wa amali in kana ka kwantar da hankali duk sai hito mausulai sai makai karatu a ciki ko a waje sun hito mausulai kun ba su da suka fahimta kaga wannan ba matsala abu na gaba in ma kace abdullahi ibn kun ban ambaci abdullahi ibn yazida a maulan aswad min sufyana shi wannan fika ne a min sadisa sannan salamata ibn abdurrahman ibn wannan abdurrahman ibn abu salama sunansa abdullahi shi ne an wancan sato ko a wannan tafai shi ne abu salama wannan shi ne abu salama wancan shi da fahimta sahabi muka ce akwai abu salama sahabi akwai abu salama taji wannan abu salama taji yake ne an muhammad ibn abdurrahman ibn saubana shi ma sai kasin yana cikin manyan manyan almadaran abu hanifa abu hurairah saboda haka hadisi mutasil kira fahimta to ga wani duk hanyar da za ka samu in dai abu hurairah za ta je hadisi ne in dai abu hurairah zai je kai to babu wanda ya kai ingancin hadisin da aka yi wa haddathani an malik an abi an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah إمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث يأتي أصح الأسانيد أصح أسانيد أبي هريرة in dai sanadi aka samu hadisi zuwa ga Abu Hurairah wanda shi inganci sai an abi biladi an al-a'raj an Abi Hurairah kuma haka in ka samu haka to shikenan ta samu ne ta samu asani da Abi Hurairah asala wajen Abu ba akwai na Umar shine malikun nafi'un abdullahi bin umar wajen abu huraira abu zinadi a arabi abu huraira to shi ku abu zinadi shi kuma ausaku talami da abu zinadi kuma duk cikin wani sun kai kasu da abu zinadi wanda ya zama ausak cikin ashaharuhum wa asbatuhum wa ausakuhum imam malik kaga hadisin ya kuma inda ya tashi ne kwaɗi inda duke nan a asani bi abi huraira مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كيف لك مالك وأن الإمام دار الهجرة عن أبي الزناد لك أبو الزناد أبو الزناد wato yabona ma aka yi an kafin abu zari ba duk da bai suna wato kwanya ga magani in ba ka sun ya rike ka faɗi in dai ba ka sun ya rike to faɗi saboda kwanya ta suka ce mai ubancin su hisin kun san jasku ko haka yake kamar wuta dan yawa jaskuwan naka to haka yake kamar wuta gobara ta ta harba shi yasa to balarabe shi ka san mu da hausa mun dan yi opposite da balarabe in mun ka ce muna son mu ce mutum ya na kanci abu Dan ka za muka ce ko ba haka ba shi kuma sai a ce irin an ta'adda ko ba haka ba dan mi ko alheri ko shari an aka ce ma an sabu sabo an asaba ko an tafi ko ba haka ba ko dan kungiya aka ce sai a ce dan kungiya dan tsara kato dan izala dan shi'a an ahalu sunna ko ba haka ba dan muka cewa to shi ko balare da abu ne ka cewa abu sirati abu turati abu huwaira kila an gane ba abu abu abu ne ka cewa kila an fahimta in yace ma abu to kila ne ka cewa kila an fahimta ce mai abu daga wutana duk da bai san a ce mai haka amma an ce cikin almajan a'arab ya yi kowa har da ko haka ba da an waɗi zai bukata a maimaita sai da su komo gare sa ke maimaita musu abu abdullahi ibn zakawan abdullahi ibn zakawan wannan abu sirati na kabila an al'a'araji daga shi kuma dama ɗin biyu ta yake sai muka fi al'a'arashi sunansa Abdurrahman ibn hurmus Abdurrahman ibn Hurmuz wadanda duk suka ko in ce ma duka auta duk malaman su da shi ya auta ku ga ɗaliban Abu Zinadi Abu Zinadi shi ya auta ku cikin ɗaliban A'raj A'raj shi ya auta ku cikin ɗaliban Abu Huraira hadisin kuma zaka ji أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الأمر فأبردوا عن الصلاة إن شدة الحرب من فيه جهنم أقول أنت من سما أقول هذا كيف إنسان مرتد إنه هو كويس كلام هو هكذا لا يا نهج شيخ شفت ينزو إذا من ذاتي أصلا يا سنة كلا فهمت باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتبقية الدم an hana a shiga masallaci a warin tafarnuwa rihi sai ka ce wari wari da muke warin tafarnuwa tuni tafarnuwa sannan wata lafiyatin kami sannan kuma in bakin ka na wari an hana ka rufe baki ko ba haka ba ba a rufe baki eh saboda haka irin wanga masu rauna ni takunkumi irin rauna na gargajiya ko wanda na rufe baki ba a rufe baki Ya sallah يكن حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاد عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله أبو هريرة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم جوته كما أبو هريرة كيف هذا قال لك أنت وأنا أبو كشيوش ما في يوم هذا عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري سوى سوى إلا فكاوها كيف مثال أنا أنا عبد الله بن عمر سيتي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عائشة قال قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال أن رسول الله بيتا قال رسول الله إلى أن قال أكثر الحديث أبو هريرة في وعيد في أنت في أنا أبي هريرة أن رسول الله إلى أن فهمت يا سيدي صلى الله عليه أنا أكثر أن هذا حديث كويس sai sauran bacin ma da kashe Abu Huraira to anna Rasulullah zaka cewa akala Rasulullah mhm. kan irin siga kenan an faɗi ibn yadi, anna kada siga Abu Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta a cikin Muslim Muslim ya kawo shi an Abi ta anna Rasulullah saboda hadisi muttafaq bai da wata matsala kila gani قال من الله من أكل من هذه الشجرة فتشوانا إتاتي ينمي yana nufin tafarnuwa ci wannan tafarnuwar fala ya taru masajida sai ya kusanci masalatai ya mutuwa yawwa mu musulmi ko wannan shi shine fasara daidai mu musulmi sai zan ashe amun da kulle masjid ko ba haka ba da kowane masallaci a bani da wasu kawai sarawa annabi ai ba sahabi wani ko kaga ba sahabi wani to wani ya sara sai ce na halin sahaba ko ana nuna sabi wani sai ce hadisin ya ta kaitu sai ga masallacin annabi ana jirgin kafa a jirgin hadisu amun na da kullum a cikin ina fahimta saboda ni zina bi rihi suri in ji annabi yana cutar da mu da warin tafarwa ashe yanzu idan manzon sallallahu ya ba da hukunci ya ce kar a yi kaza don kaza don kaza ko kasan da shi ya illa ko ashe ba ta tafarno an ka hana ba warin ta an ka hana abin da muka sun mu samu ashe duk abin da an ka kiyas ba ta tafarno ya zan kila guda ta an hana dama muna kiyasi kiyasi guda rukuni hudu da akwai almakisu akwai almakisu alai akwai alhukumu sannan akwai al'illatu ta jama'a bayan makisu wal makisu alai da an ka ce kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haramun giya haramun saboda mai suna mayarwa suna bugarwa tana fuskin ko ba haka ba ashe yanzu wiwi da kokin da zargila da ni ba haramun ba da ya sha su saboda suna iskari kila an fahimta to haka duk abin da za ka sa ya wari ya kazo cikin masallaci an hana hukunci ne hukuncin tsuru shi yasa kun ka ce ba a shan sigari a cikin masallaci kana warin sigari kila an fahimta haka nan duk wani abu da kake yana wari tunda anan sallah ta ce yu'zina zire sun waye shi an magana ina ba ka mun gane wannan wannan shi mun ka samu to kana da damar ka ce a tubar in ce in gudu baki na da ciya ko ko ku idan ka ruhewa wa hadathani an malik an abdurrahman ibn al-mujabbar أنه كان يرى صائم ابن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جاء باب التوبة عن فيه كبرا شديدا daga malik daga abdurrahmani kuma an abdurrahmani suna baba ne abdurrahman shi yasa aka ce na abdurrahman ibn abdurrahman an washi ku abdurrahman na biyu dan umar ibn al-khattab shi wannan malami wanda haka wanda malami imam malik jikar umar ibn al-khattab ana ce mai abdurrahman ibn abdurrahman ibn umar ibn al baba ne yana gina yana gine kwado sai kai sai an ka dora shi sai aka ce masa al-mujabba al-mujabba wanda an ka dora kila an gane al-mujabbai ta hilai yau yana din jinta yana ta abdurrahman sai abdurrahman wani a cikin al-mujabba kila an gane annahu kana yara faru mabna abdullahi shi abdurrahman ɗin ga malamin imam malik yace shi ya kasance yana ganin Salim dan Abdullahi wa afsali dan Abdullahi Abdullahi wani Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar kila gani ehe kenan Salim shi ma jikan wani jikan Umar ina ba ta gani to Salim ya cikin fuka hawan Madina asaba in kun tuna Salim ibn Abdullahi cikin malaman Madina bakwai din nan duk da ana sabon jarai ko Abubakar Eh, to shi salim abdullahi ya kasance izara al'insana yughar ifahu idan ya ga mutum ya wurin ba kirai wa huwa yusalli yana sallah cikin sallah ya wuri ya wurin ya sati baki da ko dan takunkumi ko wani abu ya ruwa ko baki ne ya ja ya ruhe to shi tsayin ya ba ga ba sai ya tunje tufa an tihi daga baki rai jabban shadidan tunjewa da ƙari. hatta yanzu abu an fi har ya cire shi daga baki malik ya san kan hujjar cewa ba a rufe baki don ga ɗaya daga cikin fuqaha usfa'a na madina yana hana a rufe baki kila an fahimta la'alla sai ka ce to ita wannan ita kuma fatawawa ce fatawawa fatawar salihu min abdullahi ko yana da isnadi suna da isnadi za mu ci ne insha Allah kila an fahimta sistin hadisi zai wasa na cikin hadisi da wannan fuqahun malikiya sun ka doka suka ce wa yukrahu talattum salati an karhanta at-talattum mu aska ya kawo ko an karhanta ta kunkun cikin Allah a kunkun irin katoro ne nan sai ka ja ka kauri ba ko ba haka ba makaurihi daga cikin wannan hadisi akwai wata kalima da aka yi ta mamakin ta ita ce jabada asali jazaba aka ce ko jazaba ma'ansar suna cewa an yi kalbi ko ba haka ba jazaba sai an kace jaza kalmu kenan shi aka ce makalmul makani eh, a cire wani harafi a sa wani harafi ciki duk mai aujazul makaliki sharhu muwatta imam maliki alkahalandi yace a'a jazaga lugatu wa jazaba lugatu kedahu ma lugatani babu wani kalbi dukkan su asali ya babu kalbi eh ala da halin wannan bai da shaka alfiya ina jin shi ma ya bari karatu jiya za mu za mu tsaya nan saboda ba sani ba ko a fata gurin ina jin kila za mu tsaya nan kuma mun shawara da malam na cewa ko yau za mu rufe karatu mu nan sha Allah da yake mun kare ba da wuqut yanzu kitabi na biyu za mu shiga ta tara ta a ah, ah, abin da karanta sai dai Allah shi ba mu da Allah kila akwai tamboyi wani ba fara tamboyi 我去了后边那个组织的什么。

إلى يبقى إلى أنت أريد أن أظهر رياك بعدك من أدرك ركعة هو هكذا إهم من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك الصلاة هو هو عصر قيمة نفس الصلاة ما أدرك الصلاة من العصر من الصلاة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة الظهر إنت سألت مستجيرا لا بكرة ما سألت كل وقت haka ma na asar in ka same ta mutum jira na da ka same shi cikin lokaci ba ran kona ba ta wuce cikin lokacin ka ina fata a gani Thank you.

إذن بالباقي أظن ليس جاتب جاتيا وضعنا أحسن رحل لابنه مش أمه ذلك دا أكند دام الشيء إذن يشيء لبع يا كتشي مرتفع تساوي وسيجا أظن بني أظن ثم تشيء لن تأجي لبع رأي غالكو إنما يغفش وانه يجينا ألا بشيء لا ينتاج من يوك شيء سنرضي كرامة فما طيب؟ كان منكم مريبا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى فسيرتي هاريا وضعنا أحسن رحل to har yanzu kun haza mata abu sai shi kenan ta shawarwanta shawuwanta alabashi daga bayan sallah taramu a fahimta ko da na ta wannan bayani rashin lafiya da azumi tana zuci akwai rashin lafiya da ana tsara a warki ko kuma da ma an sai da rashin da ana warkewa ce ita ba da niyyar cewa wai a tsaji azumi a ce da gudu a shi an magana ba na tana ta ba da wannan fata in dai za a warke ko ana tsara a warke ko an san wani rashin hannu warkewa ce ga al'ada illa dai ta haji azumi ko ya haji azumi da niyyar sai rama shi an nafsin aya kamar kana min mariba mariba da wanda ana tsara ya warke ko zai warke amma rashin lafiyar da aka cewa shi ke nan kaci da jiki ne ba ka rama rashin lafiya aka cewa ba a warkewa da dama rashin lafiya shi ke nan abin ya dole sai a ce har a ce kuwa da ya ashe iya tsufa na kuku sannan ga rashin lahiya sama shi da irin cikin da Allah ya kare da ciwon na zamani misali a ce mutum ciwon ya kama shi kuma lalle an san cewa shi wannan ya tafi in ka ce kai ya bana sai baki ko kai da mutum ya samu lokacin lada shi bai rama irin wannan aka ce wa yutimu yutimu wa yutimu amma saboda haka ita wannan amsa ita wannan matar shi kenan dai ta inda ba ta yi azumi wannan kawai shi ma ta ce amma mutum har sallah ta wuce Allah ta kai warke ta kai tara kuma za ta rama dukkanin azumin guda biyu da na bariya ko kuma ce da bara da na bana kila an fahimta ya ce a da suna ta yi kamar wannan shi sani ga sunna ko ba haka ba akwai fasuwar da aka gwasuwa da dama wani sun ka danganci amma wannan shi ne a daga sun fasuwar da aka gwasuwa ana cewa idan ka rama azumin bara ba hanna ba ne ya zo kila gani to in yi sai ka yi na mai lokaci to saboda jinkirin da kai baka yi na bara ba hanna ba na to in yan wuce in za ka rama sai ka rama kuma sai ka ci da mu ina fatan kun karanta hakan to ana cewa hakan to amma da yake ya take ta ya ce ga sunna to lalle a hadisan da karanta da ustin ba da sai da duka ba su ambata cewa akwai ijhali ko ko akwai mutu ba sai sai a rama kamar kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kuma ba a faɗi in ya wuce shekara guda ko bai wuce ba haka sun bar abin mutu lafiya ina fata mu gane Allah ya ba amma bai ci Allah ya kawo Allah ya manzon Allah sallallahu ba fara sai da idanun ta suke rubewa Allahu akbar irin ne kai kasu kware da wannan magana ya kamata ku ta cikin hadisi ne karanta na manzo sallallahu alaihi wasallam gashi yayi bacci sahabbai sun yi bacci Belal yayi yi bacci babu wanda ya farka ko ba haka ba kira su kuma duk malamai ko kawo kan wannan hadisi ya hadisi da wannan saboda wancan hadisi ingantacce ne lalle annabi sallallahu alaihi wasallam zuciya sai ba ta salam salam inna mal ainahu kalaman wa la yanamu qalbu wannan tabbas ingantaccen hadisi na malamin sun ba da amsoshi da wannan su hada hadisan biyu amsoshi sun yi goma amma guda ba kawai zan faɗi da sun ka ce min sun ka ce ita ce cikin amsoshin ta hiyar shi da suka ce hadisin bai samu karo ba saboda hadisin da cewa cewa ya zuciya ce ba ta kwana amma idu ne na kwana to shi da Allah alfijiri ni ka gani ne zuciya ko ido shi idon ne yi kwana har yanzu ba samu ko tun kada warwana bare ma ka wahala kai ta kokarin hada ka gani kuma ce ba ma samu bugawa ba dun nasi ce cewa ya idanu yana kwana zuciya ba ta kwana mun ko sun alfijiri ido ka gani ne ba zuciya saboda haka in an ya yi bacci a nan tun da bai gani da yadda ba aiki yi baccin amma ni a ba zuciya da ka wannan cikin amsa ba ke inganci ne da saura ila fahimta al'aƙun Allah ba yana nuna kenan na ana azaba da wasu domin sanin amma da lalle cikin akwai sashi na sanyi akwai hadisan da suka zo da wasu maganganun malamai sai dai saboda hadisan ban duba ingancin su shi yasa ba zan ba da fatawa da su ba sun yi kamar irin tafsiri ibn Abbas wa aka ce kuma akwai ta da aka yi tafsiri ibn Abbas da kika nan tafsiri din da inganta ba saboda hanyar ƙa'idodin hadisan da inganta ba amma sun ambata cewa akwai sanyi akwai zafi akan sa ɗan wuta cikin wuta su ta hargowa su nemi ceto sai a cin ko kuna son a sa koyon sanyi su ce ki sai a koyi su a sa cikin sanyi haka su tsallace da yi tafiyan haka amma a gaskiya ba zai ingancin hadisan ba amma dai magani da yawa sun zo ta haka saboda haka yanzu Allah ba'ala ba san wannan wannan in ciwo na wanda Allah azo mutum ba shi ya sabbaba ba yana iya zuwa matsalaci amma malaman malikiya suka ce ya kaurace ma cikin ya shiga sai ya shiga matsalaci ya kaurace don ta sallah waje shi da suka ce mai ciwon majazumu da abarat kasa kasar ne su shiga cikin sahu saboda kai ya cutar da mutane Allahu akbar wannan shi ma na kudura a nan tsakanin shi mekanik ya shiga tsawon sallah da kayan aiki da kayan aiki wato kuka da aiki ne masu mafi eh an ba da wannan amsa idan bai wani ne bai cuta da al'umma yana shiga duk aikin ka idan eh shi na idan wani ne bai cuta da al'umma to shi ke na ya shiga sai ma da ya tuna mana son faɗi sannan kuma bai ɓata mutuwa ta mutane wani ya kira ɓata mutane saboda haka in an samu ɗaya daga cikin illolin na guda biyu ko wani ko ɓata kaya sai wani ƙaurace mutane ko kuma ya canza abuwan ba ya kawai ce mutane ba ya canza kayan yanzu ya canza sai ya canza kayan. wato na sunin gyara wani abu da na karanta ko wani tafi mai ban shawa daban dariya kuma ya wani gyara gyara na musamman yana magana kan harka aure sai ya ce aure shirai wai an kuncin aure a musulunci shin aure sunna ne ko musahabi ko wajibi ko mutum shi malam ya ce aure hukunci biyar ga ko hudu ko akwai inda yake waje, akwai inda yake sunna akwai inda yake mustahabbi akwai inda yake makaruhi akwai inda yake haramu aure wannan muna kamar ka cikin wannan muna ta karatu ne da ya koyi yace inda wajibi da mutumin da sai ya hankali ya tarbiya mace sannan kuma yana da hali yana da kaza yana da kaza kuma yana kusan ya samu zuriya da ni da mutum jikinta abubuwan da ka sace da shi wannan wajibi yana yaro sai ce mai bi mai ne wanda yana da hali yana da mazakuta yana da komiya ɗaukar nan wacce kaza kaza kaza da sauransu amma yana iya da kai ne ko kai da na koda bai auren ba to shi saboda waɗancan shi da wasu bayan Allah saboda ya rubuta shi da wasu a samun zuriya ta manzo ta sallallahu a kange ba kai ne in ma shi ba shi ba kange ba wata shawa da sauran da shi su sunna ce ta manzo sallallahu alaihi aure Ya fahimta da suka ce shi ko wanda bai da kai daga cikin waɗancan ko yawa manza ya dan hali bai da hali sannan ba yana da kare kai illa dai gashi nan dai gashi nan sai da hali sai da kori gashi nan ta karwata ne ka iya ci da ita amma zai iya ci da ita amma sai ya wahala to shi wannan yin sahabu da an so ya yi da aka hinta da suka ce na gaba shi ko wanda a zai da hali sai ya wahala zai ciya duk ibada ta sai ya wahala in ma ya fata shi da in ya aure yau a samu gobe ba a samu sai an ka ce kuri'a sai ce ta karshe na haramu shine wanda shi kun ya auri mace bai ida mata haƙƙin ta kila bai ya ci da ita ko bai ya sha ita ko bai ya mata ƙarshen ta zalunci ta zai to shi aure wannan ya ce haramu shi da kunji ji wannan ko to sai wani malami yi wani rashi rashi mai kyau ya ce wannan rakara da kuskure da kai aure bai zama haramu bai zama makwai cewa za a yi kai wanda ka zalunta ta wanda cin amanarta ba ka iya ta ba ka iya shashe ta to shari'a dole ta azama ka ci da ita ka sha da ita ka biya mata bukatar ta kai aure dole kila gane ba amma ba a shaɗu kana duka azamin ne ci ba ka iya mata bukata ba ka iya ci da ita ba ka ba ka yi sai a ce an haramta ma aure an gane yadda misali kamar mutumin da shi bai yi bada dariya yanzu ya kabbata sallah dariya yake sai ka ci sallah haramun ta sallah sai a ce mai dole ya bar dariya kuma dole ya sallah kiran gani saboda wani wani abu da yake za a ce a harasa ne wani abin nan kiran gani sai a ce mai dole ka bar dariya kuma dole ka yi sallah to shi na nisan ya kawo saboda haka cewa ba za mu cewa kai makaniki har ka shiga jama'a ko ka ka bata su a'a dole ka canza kanka ka shigo don kiran gani ka canza kaya ka shigo da ba mu ba ka dama don kana da kaniki yi gurjul sai a ce to shi an ba ka uzuri ka zan ka zama ko ba haka ba to za mu kare wata ka'ida cikin ka'idojin addini ko ba haka ba saboda haka kula hududu eh, na taku inda kulli masjid Thank you. jama'a sun jiya ba kuma insha Allah ya tsara ba wannan aiki na ga kowane musulmi kuma zamanin manzon da kuma ana yin haka ko ba haka ba ko kuma a cikin Allah ya wa yake tara annasu ilala tara an ya tara mutane sun yi tajibin wata saboda haka a hita musamman da yake da ya alƙumin da muka wakanta da abubuwan da ka tafi su dawo sai a tafi Allah ya samu gani sai a je a faɗi ko ba haka ba a faɗa ba sarki ya faɗi ko ba haka ba an da shi ya da haƙƙin ya faɗi kuma haka ne ba ba da aka game da ko ba haka ba shi ya da haƙƙin ya faɗi saboda haka in an gani sai a faɗa masa ya faɗi in ko an gani an faɗa masa da ya faɗi ba to sai ni to wannan ke ala kulli halin dai a yi a gani ko ku mu gani a duba Allah ta mu dace eh to kware da kun ba malam abin da malam da ya kara bai ban tunatar da jama'a a rike gaskiya da amana wajen gani ko ba haka ba su wajen ganin su da waɗanda aka waɗa ma sun sa fashin mark da mafi yawan da ka waɗa musu suna har suna annabewa da wannan suna cewa ai ba ina an ka sani ko ɗan kaza ne ina an ka sani ko ba musulmi ba ne ina an ka sani ko makarici ne ina an ka sani ko ɗan shi'a ne ina an ka ko ba haka ba ana kawo shubha ku shi mutane su kan su rike amana na farko mu musamman su masu gaskiya sannan kuma duk yadda aka suna da azumi duk yadda aka suna aji kar kai kariya ko ba haka ba kariya haramun ta koda da mutum guda ba dai kawai mutanen Najeriya duk musulmin Najeriya ka ba da azumi kan kariya ko ka sa su aji azumi kan kariya suna ganin kai ma ka san hukuncin saboda haka mu kiyaye Allah ya kiyaye mu addinin kuma mu yi ta'addu'a wannan rikici da wasu na ganin kama al'amuran rajin daɗi za mu saba masarki mun a alwashi ba haka ne yake ba haka yana sosai kwarai da gaske ba a aka saɓanin ba magabata ana suna saɓani tsakanin su amma ba su saɓanin saɓanin wada ya kai karhan kila nan na abu da gaskiya ta bayyana cikin ba ka sun saɓa ma wani kusa da kai ka ɗauka a mashi gaban ka amma dole sai ka saɓa mai saboda saboda ga gaskiya ko da haka ba amma ba saɓani aka so ba yasa mu tsara ko Allah Allah ya hada zakatan mu hada an kullum mu shugabannin mu ya shirya muna da suwa ko ba haka ba haka za a roƙo wannan muna da asar da Ahmadu bin Hanbal roƙon ake Allah ya shirya su kacce roƙon Allah shi halaka su Allah shi kaza Allah shi kaza ba hanya ka ta salaf ba ko ba haka ba in Allah ya halaka sun ka halaka san kun kai ko ba haka ba saboda haka mu roƙon Allah Allah ya ba mu jagorori na ƙwarai mu a jan mutane bisa shari'a wannan shi ne sannan kuma duk surutai mu rage su ko irin soke-soke da zage-zage da sauransu ya kasa lafi ka wanke zuciyarka in Allah ya Allah ya zama lafiya mu zama sun biya maɗaurinsu guda musamman mu musulmin Najeriya muna cikin wani wata matsala duk da matsaloli na duniya gaba da cikin mu karanta muna cikin wata matsala bankin ga rarraba sannan kuma ga shi arna Sun samu azaba mun samu da hudu ita addu'o'i muna ta neman Allah shi muna gudunwa shi muna shiga muna ina jin da ya kamata mu tsaya A abinda muka karanto daga farkon karatun har zuwa yau ubangiji Allah shi gaji. A abinda muka yi daidai Allah shi ba mu ladarsa ya kai amfane mu kuma inda muka yi kuskure Allah ya shafe shi daga cikin zukatanmu da kwakwalen mu da littattafan Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya shi shiga mu ikon jinta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce shi ba su guje mata wanda suka yi sanadiyar aka sa wannan karatun Allah ta kama shi a kai a gaskiya su kai malaman waɗanda limaman masallacin biyu malam kabiru na wancan masallacin da shi malam abakar bi ɗaɗa na wannan masallacin kusan ban zance suwa ɗari bisa ɗari na aza karatun in tun lokacin da aka yi magana da duk da wannan ban da niyyar ban da niyyar karatun, kuma din ne kai ma ban iya yi amma suka zamana suka yi ta kokarin cewa a dai a dai a dai kuma kaga alhamdulillah ana samun fa'ida gwargwadon hali ubangiji Allah ya saka musu alkhairi mu kuma Allah shi ba mu da salati Allah shi ba mu da salati a akwai ba Allah wanda an ba sallaci nan jiya ma mantuwa ni kullum muna sallah da shi malam lawari an gungu wato yana cikin mutane kirki wala ubaki Allah ya hana ba mu kowa da Allah amma abin da zai baka shawa da shi da duk ka shigo masallaci sai ka samu kowane lokaci ka zo kowane lokaci ka zo in ka zo lokacin azhar za ka iske shi ya riga ka in ka zo lokacin da asar za ka ga ya riga ka in isha'i ko magariba ko subahin ka zo ya dai riga ka wace da mutum ta san baiwa ta Allah mun ka wannan ga bayan ko ba haka ba wannan shaida, ta wadda mun ka sani Allah shi sun abin da koyi a ah, kaga ya kamata ko bai da lafiya ina jin sai uwa da yawa sun sani أي ولا كوتا ثاني كوتا ثاني جلنا نسوي موشي وثاني بس في أدواء على خير جريش الله يسواش الله يعني الله يسواش شيء أسمع يا نمسا هنا لين كده ده يبقى هنا كده ده بقى كل ما نقول دي كشينا كده وين دي الله يسواش الله يعني وثاني بقى كوتا ثاني إيه هو ده هو أكتر تجربة أنا بريت أسأل الله شيء إيه كده الله شيء ده كبايزة إن شاء الله